يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa idan kun fito don yin jihadi a tafarkin Allah to ku tabbatar da lamarin waɗanda kuke yaƙa kada ku ce mu wanda ya bayyana muku abin da yake nuna musuluncinsa kai ba mumini ba ne kawai ka bayyana musulunci ne don san kare kanka da dukiyarka har ku kashe shi kun kashe shi don neman abin duniya kamar ganima da waninta to ku sani a wurin Allah ganima mai yawa take kuma ita tafi alheri da girma fiye da wannan abin da za ku samu ai ku ma haka kuke a a dacan, kamar yadda wannan wanda yake ɓoye wa mutanensa imaninsa, sai Allah ya yi muku baiwa da musulunci ya kiyaye jininku, don haka ku rika tabbatarwa hakika Allah babu abin da yake ɓuya a gare shi na daga ayyukanku komai ƙanƙantar su kuma zai saka muku a kansu.